وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا العرباء بيغة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina Dubu da da da hudu ashirin takwas wanda ya zo sha biyu ga watan tara dubu biyu da bakwai Allah cikin ikonsa ya raya mu har mun kawo wannan lokaci cikin ikonsa muna fata waɗanda duk suka rasu a wannan shekara Allah ya musu rahama ya ji kansu waɗanda kuma suke da rai Allah ya sa rayuwarsu ta zamo ta ɗore a kan gaskiya kuma Allah ya sa mu cika da imani sannan muna mika ta'aziyya ga dukkan al'ummar musulmi sakamakon babbar rasuwa da aka yi mana wata addanci da aka yi na kashe babban malami Sheikh Ja'far Mahmud Adam da kuma wani babban malami Sheikh Umar Hamza dan shiya a jihar Sokoto muna fata Allah ya musu rahama ya karbe su a matsayin shahidai Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi to karatunmu a waccan shekara mun tsaya a cikin suratul mu'minun amma za mu koma farkon wannan sura saboda mu yi nisa ba da fara karatunta suratul mu'minun ita ce sura ta 23 a jerin surorin alkur'ani sannan tana da ayoyi 118 ko 119 kuma ta sauka bayan suratul anbiya adadin kalmomin da suke cikinta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in adadin hurufan da ke cikinta dubu hudu da ɗari takwas wannan sura tana kira zuwa ga aƙida da ibada da kuma suluki na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله سبحانه وتعالى yana gaya mana a cikin wannan sura suratul mu'minun an kira ta suran muminai don za ta bayani akan imani da usul na imani furu na imani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana usulul iman guda shida ne sannan kuma rassan imani guda saba'in ne da yan kai a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda mala'ika Jibril ya zo cikin tambayoyin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma huwa al-iman menene imani sai ce al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi Wa wa kutubihi rusulihi وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يقيا مسا توشن إيماني بداشدا shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kai imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala kai imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kai imani da ranar lahira sannan kai imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi waɗannan abubuwa guda shida su ne tushen imani ba a kiran mutum mumini idan bai imani da ɗaya daga cikin waɗannan tuwasu guda shida ba na farko imani da Allah wanda ya tattaro rukunai guda hudu shine kai imani da samuwar Allah kai imani da rububiyar Allah kai imani da uluhiyar Allah kuma kai imani da sunayen Allah da sifofinsa an tumina bi wujudillahi ta'ala wa bi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi sannan imani da mala'ikun Allah shi ma ya tattara abubuwa guda hudu na ɗaya kai imani da samuwar mala'ikun cewa akwai mala'ika na biyu kai imani da cewa waɗannan mala'iku ba wanda ya san adadinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala na uku kai imani da sunayen waɗanda sunansu ya zo a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi ingantacce kamar mala'ika jibril da mika'il kamar israfil a cikin hadisi kamar malik wato mai tsaron wuta a cikin alkur'ani kamar kuma malakul maut a cikin alkur'ani to duk wanda qur'ani ya zo da sunansa ko hadisi a imani da wannan sana imani da siffofin mala'iku da ayyukansu mala'iku suna da siffofi akwai masu masu fukafukai biyu biyu akwai masu fukafukai uku uku akwai masu hurhudu akwai kuma waɗanda Allah ne kawai ya san adadin fukfukan da suke da shi kamar mala'ika jibril da ya tabbata a hadisi yana da fukafukai ɗari shida to mutum ya imani da wannan sannan imani da manzannin Allah shi ma ya tattaro abubuwa hudu kai imani cewa waɗannan manzanni na Allah dukkaninsu masu gaskiya ne na biyu dukkaninsu masu amana ne na uku dukkaninsu sun isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala na hudu kuma kai imani cewa da an aiko wannan annabi daga cikinsu a zamanin da aka aiko shi kana nan to za ka yi imani da shi kamar da kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kai imani da dukkansu kada ka ware ko kwaya daya la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sannan imani da tutafan Allah shi ma mu imani Allah ya aiko manzanni da littattafai na biyu kuma waɗannan littattafai suna kunshe da gaskiya idan labarai ne suna kunshe da adalci idan hukunci ne sannan mu yadda waɗannan littattafai na Allah ta'ala waɗanda muka san sunansu mai imani da sunan nasu kamar attaura da zabura da injila da alkur'ani da suhufu ibrahim wa musa sannan imani da laman lahira wanda ya kunshi mutuwa da kwanciyar kabari da tambaya a kabari da sanya sikeli na aure kaya da kuma hawa sirati da kuma shiga wuta ko aljanna sannan mu imani da kaddara imani da kaddara shi ma yana da rukuni guda hudu mu yadda cewa Allah ya san komai mu yadda cewa Allah ya rubuta komai mu yadda cewa babu abin da yake faruwa sai Allah ya ga dama sannan babu abin da yake faruwa sai Allah ya zartar da shi waɗannan su ne usulin iman guda shida sannan akwai rassan imani guda saba'in da bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al imanu bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman yace imani yana da rassa guda saba'in ko yana da bangarori guda saba'in da bakwai mafi ɗaukaka daga ciki mutum ya ce la ilaha illallah mafi kankanta ka ɗauke abin da zai cuci jama'a kan hanya kunya ma tana daga cikin imani mutum ya zama mai kunya yana daga cikin imani to waɗannan rassa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana su ba amma malamai kama a cikin fathil bari hafiz ibn hajar askalani ya hakaito daga malamai sun yi kokarin fassara waɗannan rassa guda saba'in da bakwai da imani yake da shi kuma a aƙidar ahlus sunna wal jama'a al imanu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa imani yana raguwa don haka suka ce imanin mutum sai ya yarda da abu biyar kai imani cewa al-imanu qawlun bil lisan nutqun bil lisan amalun bil arkan i'tiqadun fil jinan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani akwai ayyukan da ake yin su da baki suna cikin imani akwai ayyukan da ake kudurewa a zuciya suna cikin imani akwai ayyukan kuma da ake aikata su da gabbai suna cikin imani sannan imani yana karuwa da karuwar aiki mai kyau sannan imani yana raguwa idan aka rage aiki mai kyau to wannan sura tana magana akan waɗannan muminai Allah ya samu a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad aflahal mu'minuna tabbas muminai sun rabauta tabbas domin Allah ya sa harfu kad wanda ibn hisham ya ce kad a harshen larabci yana ɗaukan ma'anoni guda biyar yakan zo da ma'anar tabbas yakan zo da ma'anan taqrib kusa idan abu kusa kamar qad qamatus faruwar abu yakan zo a karanta abu yakan in ana so a yawaita abu to wannan sune ma'anoninsa guda biyar a cikin ma'anonin nan qad aflaha almu'minun ya dauki ma'anan ta da kuma tawaqqu'i tabbas muminai sun rabauta ko dai sun rabauta yanzu ko kuma za su rabauta a gaba duk dai rabautan ne guda biyu domin yana daga cikin tafsirin qur'ani in an ce tafsiri malamai suka ce aluga yana nufin alkashf wal bayan a fassarar malamai kuma bayani ma'anin qur'an bayyana abinda alqur'ani ya kunsa shi tafsiri hawa shida ne akwai tafsirin qur'ani bil qur'an a fassara qur'ani da alqur'ani akwai tafsirin qur'ani da sunna akwai fassara alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qaulan wa fi'lan wa taqriran akwai tafsirin qur'an bi aqwali sahaba akwai tafsirin qur'an bi aqwali tabi'in akwai tafsirin qur'an bil lugha al arabiyya akwai tafsirin qur'an bil ra'yi wal ijtihad da aka tafsiri iri shida ne duk sanda mutum yake tafsiri a saurara a ji a cikin kaso shidan nan ina ya fi karkata qur'ani yake fassarawa da qur'ani ko qur'ani yake fassarawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan wa taqriran ko qur'ani yake fassarawa da maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ana fassara qur'ani da maganganun sahabbai saboda sahabbai sun bambanta da sauran mutane da abubuwa biyar na farko shahidut tanzila a gabansu aka saukar da qur'ani ka ba wanda zai zo a bayan su ya fi sanin abin da aka yi a gabansu. A shahidu yara ma la yaral gaib wanda yake nan ya ga abin da wanda baya nan bai gani ba na biyu kuma ahlul lisan su ne ma'abocin yaran da qur'anin ya sauka baba da kaka da iyaye dukansu larabawa ne gaba da baya da sun fi kowa sanin yaran da qur'anin ya sauka na uku sun fi kowa sanin waɗanda ƙur'anin ya sauka a kansu na larabawa da ahalin kitab sannan kuma na hudu husnu kasdihim suna da maqsadihim suna da kyakkyawan manufa da kuma husnu fahmihim suna da kyakkyawar fahimta waɗannan abu biyar ya yasa ake komawa gare su sai tafsirin qur'an a aqwalit tabi'in tafsirin qur'ani na maganganun tabi'ai da tafsirin qur'an da kuma lugatul arab kamar tafsirin qur'ani shi ma akwai nahawiyan akwai sarfiyan akwai balagiyan wani a wajen tafsiri ya furin jayar da matsalan nahawu kamar abu hayyan wani ya fassara da luga kamar tafsirin ibnu kutaiba wani kuma ya furin jayar da balaga to waɗannan duka a ƙasa ne na tafsir sannan kaifiyar yadda ake tafsirin akwai a tafsirin tahalili wato kwalkwale ayoyi dalla dalla ai bayanin kowace aya abin da ta kunsa na nahau da sarf da balaga da asbabu asbabun nuzul wannan shi ake kira at-tafsirut tahlili sannan akwai at-tafsirul ijmali wanda ake tafsiri a dunkule ba tare da an shiga tafsiri ba akwai tafsirul muqaran wanda za a kama ganganu sama da goma ko ishirin karkashin aya a tantance kaulin da ya furin jaye a ciki shi ake kira at-tafsirul muqaran sannan kuma akwai a tafsirin al-mawdu'i wanda shi kuma a tafsirin mawdui wani abu ɗaya za a ɗauka a cikin alqur'ani abu duk ayoyin yadda ya zo kamar yadda muka taɓa yi akan waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so wanda suka zo duka a cikin alqur'ani duk inda Allah ya ce ina son wani da inda ya ce baya son wani mun taɓa tattaro su gaba ɗaya muka yi tafsirin wannan to wannan ma yana cikin aqsamut tafsir shi ake kira tafsir at-tafsir al-mawdu'i da haka kenan kashe-kashen sa akwai at-tafsir at-tahlili akwai a tafsirul ijmali akwai a tafsirul muqaran akwai a tafsirul mawdu'i kuma kowanne akwai misalin yawan tafsiran da suka fi karkata zuwa ga wannan kamar tafsirin ibn atiyya da tafsirin alusi da tafsirin shaukani wannan sun fi karkata zuwa ga at-tafsirut tahlili wato tafsirin bin komai dalla dalla filla filla akwai kuma a tafsirul ijmali kamar tafsirus sa'di kamar tafsirul makki kamar tafsirul muragi waɗannan duka kaɗan suke taɓa abubuwa ba sa buɗaɗa shi da yawa kamar kuma wato a tafsirin muƙaran kamar tafsirin ibnu jarir a tabari wanda sai ya kawo maka maganganu sama da goma ko sha biyar karkashin aya sai bayanin kowanne abin da ya kunsa shi kuma a tafsirin maudu'i dama a wannan zamanin aka fi yin sadaka ba shi littafan magabata da yawa to Allah ta'ala Ya ce kad al mu'minun hakika mu'minai sun rabauta me yake nufi rabauta asalin falhu a harshen larabci yana nufin ashaqqu tsaga abu idan manomi yana noma ai tsaga inda zai saka iri ya shuka to wannan tsagar ita ake kira falhu idan aka yi ruwa ya cakuɗa da kayan gona shukar da aka ya fito yayyabanya har ya girma ya 'ya'ya aka zo girbi sai a ce aflahal fallahu wannan da ya noma ya rabauta da nomansa da ya asarar wahalarsa da ya sha a damuna ba ya ci gajiyar abin da ya tara ko ya shuka a lokacin kaka wannan shi ake cewa aflahal falla wato mai noma ya rabauta to sai ake amfani da wannan kalma akan duk wani aiki na alkhairi da mutum ya samu rabo a cikinsa da haka alfalahu asalinsa yana nufin azzafaru samun rabauta wa idraku bugiyatin duk abin da kake so sai bukata ka ta biya a kai to sai a ce aflahta fihi kamar yadda mai kiran sallah yake cewa hayya alal fala ku taho zuwa ga babban rabo saboda sallah tana cikin rabo to shi alfalahu ya kasu gida biyu akwai alfalahu duniyawi akwai alfala al'ukhrawi akwai rabauta a duniya akwai rabauta a lahira wani zai rabauta a duniya zai rabauta a lahira wani zai rabauta a duniya zai asara a lahira wani zai rabauta a lahira zai sha wahala a duniya wani kuma zai asara duniya da lahira ba shi da rabo a duniya ba shi da kuma rabo a lahira to menene rabo a duniya abu uku in mutum ya same su to ya rabauta a duniya na farko albaka mutum ya zama yana nan lafiyar salau algina ya zama yana da wadata al'izzu kuma yana da ɗaukaka idan mutum ya zama ya mutu to ai bai rabauta a duniya ba kawo mutum ya zama yana cikin duniya amma yana cikin tsiya da talauci da fatara to bai rabauta a duniya ba haka mutum yana cikin kaskanci shi ma bai rabauta ba da haka rabon duniya abu uku ne albaqa'u algina da kuma al'izzu rabauta a lahira kuma abubuwa ne guda hudu na farko baka'un bila fana tabbatuwa ta dindindin ba karewa shine cikin aljanna kenan wa ginan bila faqrin da kuma wadata wacce babu ragowar talauci har abada a cikinta wa izin bila hul da ɗaukakar da babu kaskanci a bayanta wa ilmin bila jahali da kuma ilimin da ba za ka ƙara zama jahili ba bayansa wannan ko ba zai samu ba sai a cikin aljanna to shi yasa Allah ta'ala ya ce kad aflahal mu'minun lalle tabbas mu'minai sun rabauta sai da aka faɗi imanin su sannan za a faɗi aikin su domin ana gina aiki ne akan imani allazina hum sune waɗanda fi salatihim khashi'una suke ainihin tsoron Allah suke nuna tsoron Allah a cikin sallarsu alkhushu yana nufin alkhudu kankan da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi sabani akan ma'anan khushu shin shi khushu'i aiki ne na zuciya ko ku aiki ne na gabbai malaman da suka ce khushu'i aiki ne na zuciya suka ce khushu'i a cikin sallah shine kakkai tunanin kowa sai lahira sai sallar kada kana sallah kana tunanin duniya kana sallah kana wani lissafi daban suka ce zuciyarka ta nutsu ka koma ga Allah a cikin sallah shine khushu'i a cikin sallah wasu malaman kuma suka ce khushu'i shine kada ka dinga soshe-soshe kana daga idan kanka sama kana waiwaye ka nutsu ka tsaya cak a gaban Allah subhanahu wataala shine ma'anan khushu'i da haka khushu'i imma dai aikin zuciya wa imma aikin gabbai shi yasa Allah ya ce wa hala Kabiratun illa 'alal khashi'in lalle sallah tana da nauyi face akan waɗanda suke jin tsoron Allah wanda suke jin tsoron Allah su kaɗai ne suke ganin wato suke iya yin sallah akan lokaci kuma su bar komai saboda yin sallah to shi yasa aka ce sun rabauta duk inda Allah kaga ya ce mutum ya rabauta a cikin alqur'ani sai an faɗi aikin da ya kafin ya rabauta din Allah ya ce kada aflaha man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da kafirci da munafunci hakika ya rabauta kada aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta ya rabauta haka kawai ba za a ce ka rabauta ba sai an faɗi aikin da kai kafin ka rabauta din wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku rabauta wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yi jihadi a tafarkin Allah la'allakum tuflihuna ko za ku rabauta wazkurullaha kafiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ko za ku rabauta wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku muminai tsammanin ku ne ku rabauta Allah ya ce fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun ku ambaci ni'imomin Allah dan ku rabauta yace isbiru wa sabiru wa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku masu imani ku ji hakuri ku daure ku yi ribati ku ji tsoron Allah dan ku samu rabo sannan sai ka ja ce innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba sa rabauta kenan zalunci yana daga cikin abin da yake jawo rashin rabauta yace innahu la yuflihu mujrimuna mujrimai ba sa rabauta kenan ijirami yana daga cikin rashin rabauta wala yuflihu sahiru haisu ata ta inda duk mai sihiri ya zo ba zai samu rabo ba innahu la yuflihul kafiruna kafirai ba sa rabauta to a lahira yace faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna to shine Allah ya ce daga cikin hanyoyin rabauta mutum ya zama akwai khushu'i a cikin zuciyarsa lokacin da yake sallah zuciyarsa ta dawo ga sallar sannan gabansa su nutsu kenan khushu'i aiki ne na gabai kuma aiki ne na na zuciya a lokaci guda wallazina hum anil lagwi mu'ridun Allah ta'ala ya ce su ne kuma waɗanda suke masu bujirewa ga barin allahu allahu asalinsa daga lagani laga sautu safir a safir tsuntsaye kukan da suke shake kira laga saboda tsuntsun ba shi da amfani shi ba karatu ba ne balle a rubuta lada da aka sai zama luga ana amfani da ita akan asautul mushtamil ala ba'd huruf dukkan furcin da kai wanda yake dauke da huruffa ko da ma'ana ko ba ma'ana shi ake kira luga asaut al mushtamil ala ba'd huruf sautin da akwai harafi ko ƙara ko ihu ko kururuwa ko sautin tsuntsu da ana kiransa laga da haka suka ce laga shine duk wata magana da ba ta da amfani a duniyarka ba ta da amfani a lahirarka shine allagaw wa idza sami'u lagawa arabu anhu idan sun ji lagaw sai su bijire gabarinsa wa idza marru bil lagawi marru kirama in sun wuce lagaw sai su wuce cikin karamci ba sa tsayawa su ji lagaw to duk lagaw ya shashshan abu mara amfani da haka duk mutumin da yake surutai waɗanda ba su da amfani ga duniyarsa ba su amfani ga lahirarsa to ko me wannan ana kiransa lagau da haka ne anan ma yake cewa da yawa cikin wato sahabbai sun fassara ko tabi'ai sun fassara lahau har da fassarori guda biyar wasu daga ciki suka ce abinda ake kira lagau shine shirka shirka qaulan wa fi'lan wannan arwaito daga Abu Salih daga Abdullahi bin Abbas ko kuma al-lagaw al-batil duk abin da ba shi da amfani ɓatacce kamar da aka rawaito daga abi talha shi ma daga abdullahi dan abbas ko kuma allahu al-ma'asi duk wani saban allah sunansa allahu kamar da aka rawaito daga malam hasan ko kuma al-kadhib yin ƙarya shi ma lagau ne daga malam suddi ko kuma ash-shatm wal adha zage zage da cutar da jama'a duk ana kiransa lagau sannan malam zajjaj ya ce allahu kullu la'ibin wa lahawi duk wani wasa kaɗe-kaɗe da raye-raye da duk wani wasa mara amfani sunansa lahu wa kullu ma'asiyatin duk wani saban Allah ma ya shiga cikin lahu saboda haka muminan gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah ba sa tsayawa jin lagau wai za su un lagawa a arabu anhu kun ga nan allagau ya zama kaul kenan tunda ji aka ce da kunne wai za marru bil lagwi nan zai iya zama fi'il ko kuma kaul in sun wuce ana lagau marru kiraman wallazina hum anil lagwi mu'ridun hatta a cikin aljanna Allah ya ce la tasma'u fiha laghiya ba za ka ji magana watsatsiya a cikin aljanna ba la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima illa qawlan salaman salama a cikin aljanna komai yana tafiya cikin tsari ba za ka ji shirme da shirbici da shirita da rashin kalmomi masu amfani ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce su dai muminai din nan wallazina hum lizzakati fa'iluna Sune waɗanda suka zamo masu aiwatarwa dangane ga zakka suna aiwatar da zakka zakka nan ibn kasir yace an mata fassara guda biyu wasu fassara zakka da zakkar zuciya kada aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta da haka ana nufin tsarkin zuciya domin tsarki iri biyar ne akwai taharatul qalb tsarkake zuciya illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo Allah da zuciya kubutacciya taharatul qalb akwai taharatul aba tsarkake gabbai gaba da laifuffuka hannunka cikinka bakinka idonka kunnanka kafarka duka tsarkake su wajen aiwatar da su wajen sabon Allah sannan akwai kuma taharatul badani ka dinga yin wanka akalla sau ɗaya kullum ko kuma sau ɗaya a sati in kai kazami ne sannan akwai taharatu siyab ka dinga tsarkake tufafin ka kana wanke su kullu a ganka fes test ko ba ka da ko sisi dai a ganka test shi ma testin alama ce ta imani A taharatu shatarul iman wannan hadisi da yace an min al-iman wannan ba hadisi ne sahihi ba amma a taharatu shatarul iman wannan sahihi ne a cikin bukhari da muslim tsarki rabin imani ne to abinda aka ce rabin imani ne kaga ya kwamata a kula da shi sannan akwai taharatul makan wurin da kake zaune ko kake kwance ka tsarkake ɗakin ka ka tsarkake gidanka ka tsarkake kofar gidanka ka a ga shara ko a ga bola ko a ga kazanta a cikin inda kake kwana ko kuma a gidanka ko a unguwarku duk ne yana cikin wato tsarki to suka ce wannan tahara din tunda an saukar da wannan sura a maka kafin a fara zakka da tana nufin tsahara ne na na zuciya wasu kuma malaman suka ce a'a tsahara ce ta wato gabbai ana nufin tsahara ce ta kuɗi wato yin zakka kenan tsarkake zuciya kamar da Allah ta'ala ce wa ato haqqahu yawm hasadihi kun ga wannan ma ai ta sauka ne a maka amma kuma an yi maganar zakka wanda Allah ke cewa wa lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata ana an fassara zakka shi ma da tsarkin zuciya ko da tsarkin dukiya tsarkin zuciya da tsarkin dukiya ai mafi yawa ma dukiyar ba ta tsarkaka sai zuciyar ta tsarkaka don sai mutum yana da tsarkin zuciya zai ga girman Allah sai kuma ya ga girman Allah zai iya fitar da zakar dukiyarsa kun suna da alaka kenan da tsarkin zuciya da tsarkin dukiya to shine Allah ta'ala yake su ne waɗanda suke aiwatar da zakka wallazina hum li furujihim hafizun su ne kuma waɗanda suka zamo dangane ga al'auransu masu kiyayewa ne suna kiyaye al'aurarsu al'auran namiji ana kiranta farj al'auran mace ma ana kiranta farj wallati ahfanat farjaha wacce ta kiyaye gabanta wallazina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda suke kiyaye tsiraicin su kiyayewa anan an mata fassara guda biyu fassara ta ɗaya kiyayewa ga barin wani ya gani dole mutum ya tsire al'aurarsa kada wani ya ga tsiraicinsa domin ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce kabari guda biyu sai ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma thani fa kana la yastatiru min al-bawli wa fi riwayatin la yastanzihu min al-bawli wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya wuce kabari guda biyu sai ya ce duk wanda suke kwance a kabarin nan ane musu azaba na ɗaya yawo yake da annamimanci ya ɓata tsakanin wancan da wancan shi kuma na biyu yana baya suturcewa lokacin da yake yin bawali ko baya tsarkaka daga bawali ɗayan biyu la yastanzihu ko la yastatiru min al ko la yastanzihu in yana fitsari baya bari sai ya gama yakan tashi da ragowar fitsari ya bata jikinsa ko la yastatiru baya fitircewa lokacin da zai bawali kaga irin masu bawalin na akan hanya ga mutum ya bude zindir haihuwa uwarsa yana fitsari to wannan kuskure ne babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace ka kiyaye al'auranka kan kowa ya gani sai matarka matan mutum ita ce kawai ya halatta ta ganshi tsirara shi ma ya ganta tsirara ko hadisin da ake a nana na Aisha cewa ta ce bata taba ganin mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kaya a jikinsa ba wannan hadisi malamai suka ce ba ingantacce bane hadisin da ya inganta shine wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim cewa ka kiyaye ka sai ga matarka kawai ko ga bai wanda ka mallaka ku yangarka sannan a cikin bulugul mara mun karanta hadisai da dama na Aisha radiyallahu anha da nana Maimuna da Hafsa suna ba mu labari cewa suna yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bandaki to ya za a yi wanka ba a cire tufafi ba tace ina debo ruwa ya debo ruwa har hannunmu yana gugan juna ya zuba zuba ya zuba haka muke wanka da shi duk mun karanta wannan a cikin bulugul mara. da haka wannan shine abin da ya tabbata kiyayewa ta farko kenan kiyayewa ta biyu ka kiyaye ta gabarin duk abin da ya saba wa Allah abubuwan da suka saba wa Allah waɗanda ake da al'aura kashi-kashi ne na farko akwai zina dama zina laifi ne mummuna kuma yana daga cikin laifuffukan da suke da ukuba a duniya suke da ukuba a lahira wanda ya zina bai taɓa yin aure ba an kama shi ko ya yi itirafi a masa bulala ɗari a ɗaure shi shekara ɗaya idan kuma ya taɓa yin aure a jefe shi bayan an masa bulala ɗari a wata ruwayan ko kuma a jefe shi kawai na biyu luwaɗi luwaɗi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda ya ku kashe wanda aka yi wa duk a kashe su dan kazanta ne a cikin al'umma sannan na uku sihaq mace ta nemi mace wannan abun yanzu a kasashen turai ya zama abin ado suraka ya ma shigo cikin kasashen musulmi yanzu to wannan shi ma yana daga cikin mummunan abin da ya kamata a nisance shi sannan neman dabba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya afkawa dabba a kashe shi a yanka dabbar kuma wasu ce naman dabbar ma ba za a ci ba a ji abin da naman dabbar sai za kasashen turai da amurka abin har hawa fayar gare su an koya wa kare da doki yadda za su sadu da mace an kuma koya wa maza su kuma yadda za su koyi da dabbobi da shanu da awaki san mutum in ya lalace dabba ma ta fi shi kusa Allah ce ulaka kal an'am bal hum abal kamar dabbobi suke sun mafi dabba bacewa to duk wannan yana daga ciki ko kuma abin da ake na mutum ya kama azzakarinsa da hannunsa yana mulmulawa mani ya fito ko kuma wani mai da ake siyawa shi ma ana yi wannan duka ya saba wa ka'ida ta addinin musulunci ko kuma abin da ake siya na wata 'yar tsanawai turabulin baby busa ta ake ta zama kawatuwa haka an mata siffa ta mace da mama da komai da komai wa yana amfani da ita ita ma ko kuma abin da ake na azzakari na roba da ake siyarwa shi ma ana siya a dinga amfani da shi an kaje kasashen wasu manyan sufa sufa makin za ga ana sai da waɗannan ga tsawo tsawo na abin da aka yi masu siffa ta azzakari ana siyawa mata suna zuwa su siya ga kuma ya tsana ta roba da za a busa su ta tashi zungureriya to duk waɗannan shaidanci ne fa duka waɗannan duk wannan da baki ɗayansa haramun ne to shi yasa Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye farjojinsu su gabar dukkan wani laifi da ya saba wa Allah illa zuwa azwajihim sai dai abu sa mace kunsu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda daman su ta mallaka na kuyangi ko na fadaka ko na bayi fa innahum haƙiƙa su ghairu malumina ba ababan zargi ba ne a lokacin da suka je ma iyalansu ko abinda daman su ta mallaka faman ibtagha Allah ya ce wanda ya nemi wara a zalika wani abu bayan wannan da Allah ya halatta ya bi wata hanya ba wacce Allah ya halatta ta aure ba mafita kawai mutum ya aure duk matsalolin nan gaba ɗaya mafita da gare su aure da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuha shababu man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku matasa wanda ya samu ba'a wato wadata kenan da lafiya falyatazawwaj ya aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji domin auren nan shi zai rintse maka ido shi kuma zai kare maka gabanka wa man lam wanda bai samu ikon yin aure ba saboda ba shi da ba'a ba shi da kuɗi ko kuma ba shi da lafiya fa alaihi bisawm ya dinga yawan azumi ko dai azumin annabi dauda kai yau ka sha gobe in sha'awar ta yi karfi ko azumin litinin da alhamis ko kuma ka dinga yin azumin uku kowane wata fa innahu lahu wija azumin nan shi zai zame masa kamar kariya ko magani ko fidiya ga barin fada cikin sabo sai Allah ta'ala ce man ibtaga wara zalika wanda ya nemi wata hanya ko ma baya ko kuma ba wannan da Allah ya halatta ba fa ulaika humul aduna waɗannan tabbas su ne masu ƙetare iyaka su ne 'yan ta'adda waɗanda duk suka bi wata hanya ba wacce Allah ya halatta din nan ba to su ne suka ƙetare iyaka daga cikin ƙetare iyaka akwai temporary marriage auren da ake kiransa auren mutu'a shi ma ketare iyaka ne auren wata ɗaya ko sati ɗaya ko shekara ɗaya ko kwana duk wanda wannan yi wannan aure zina kawai yake yi saboda hadisi ya inganta sahihi a cikin sahihu muslim wanda aka rawaito daga sayyidina ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Khaibar ya haramta cin naman jaki ya haramta auren mutu'a dama an zo an tara ana yin aure da yawa akwai nikahu sigar shi ma wani nau'i ne na aure kawai sai ka ce ban kanwata ka kanwarka aka zo aka ce a wannan an soke shi sai kuma auren da ake sa lokaci zuwa wata ɗaya ko zuwa sati ɗaya ko zuwa shekara a auren ba soyayya ai kawai na biyan bukata ne to wannan shi ma musulunci ya rushe shi aka ce saura aure ɗaya kawai ai aure da niyan zama dindindin shi zai kawo soyayya da mawadda da kauna in Allah ya kawo rabuwa wannan rabuwa dama ba santa ake ba in ta zo kuma ba yadda za a yi to wannan duka yana daga cikin ƙetare iyaka bin waɗancan hanyoyi din wallazina hum li amanatihim والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى والذين هم su ne kuma waɗanda li'amanatihim ga amanoninsu amanoni a nan sun kasu gida biyu akwai amanonin Allah akwai mu akwai kuma amanonin kanmu a kanmu akwai amanonin iyalanmu akwai na makotanmu akwai na iyayenmu akwai na abokan zamanmu shi yasa Allah ya ce inna Allah ya Amurku an tu'addu amanati ila ahliha Allah yana umartan ku ku bayar da amanoni ga waɗanda suka amince muku Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal Jibali. Fa a wa wa أن يحملنها وأشفقن in na huka إنه كان ظلوما To yana daga cikin mutunci mutum ya zama mai rikon amana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace abinda za a fara ɗaukewa kafin tashin alkiyama akwai amana wani yace ya rasu rasulullah yaushe za a yi tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza duyi'atil amana idan an tozarta amana ka jira tashin alkiyama yace wa kaifa idaa'atuha ya rasulullah yace idza usida al-amr ila ghairi ahlihi idan aka jin jibinta al'amari zuwa ga wanda bai cancance shi ba to ka san alkiyama ta kusa tashi to kuma yana daga cikin siffar alaman munafunci cin amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta da'a. wanda duk yake da hali ɗaya daga cikin hudu ko yake da hudun gaba ɗaya to ya zama cikakken munafiki wanda kuma yake da ɗaya daga cikin hudun to yana da siffar munafunci har sai ya bari tukunna to ga hudun Allah ya raba mu da su idza haddasa kadhaba idan mutum yana magana ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba wa idza atmina khana in an amince masa ya ci amana wa idza ahada gadara in an yi yarjejeniya da shi sai a yi yaudara daka da yaudara da ƙarya da cin amana duk waɗannan suna daga cikin ne siffan munafunci to Allah ya tsare mu kuma ce salatu man kunna fi fa huwa munafiq wa in salla wa sama wa hajja wa atamara wa za'ama annahu muslim duk wanda yake abu uku munafiki ne ko yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ya ce shi musulmi ne duk mutumin da zai zama a maganganunsa duka ƙarya ne ko mafi rinjaye ƙarya ne sannan ya zama in an amince masa zai ci amana sayyidina umar ya ce a ɗauko mutum mai amana sai aka je aka ɗauko ma wani mutum da jam'i baya wuce shi ya ce an gwada shi da kuɗi aka ce ba taɓa gwada shi da kuɗi ba ya ce to ba shi da tabbas sai ka gwada mutum da kuɗi ya tsallake sana ake kiransa mai amana dan ya ce a wani hadisi sahihi ya ce li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace jama'a da Allah ya halitta tana da jarrabawa jarrabawan ta shine dukiya inda kuɗi zai ratsa to sai an gwada imanin mutane sosai to kuma yace ƙarshen duniya in ta zo za ka rasa amintacce sai ka nemi amini ka rasa alamun tashi alƙiyama ce to shine Allah ta'ala yace su ne masu wa ahadihim da alƙawuran su masu kiyayewa ne su ne masu kiyaye amanoninsu kuma suna kiyaye alƙawuransu su wallazina hum ala salawatihim yuhafizun su ne kuma waɗanda suka kasance ala salawatihim a bisa sallolinsu yuhafizuna suna kiyayewa suna kiyaye sallah menene kiyaye sallah kiyaye sallah abu uku ne akwai kiyaye lokacinta yin sallah akan lokaci abdullahi dan mas'ud a hadisin bukhari da muslim yace ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki yafi yace as-salatu ala wakatiha yin sallah a kan lokaci shi ne aikin da ya fi kowanne girma a wajen Allah duk abin da ake an ka kira sallah ka je ka yi sannan akwai kiyaye wato yadda za a yi sallar mutum ya yi sallah din ya kiyaye ta ya yi ta yadda ta dace ya bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah akan mimbari yace inna ma sana'atu hadha lita'allamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli nayi haka ne da in koya muku yadda za ku yi sallah ku yi sallah yadda nake yin sallah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan akwai kuma kiyayewa ta uku kiyaye ta a cikin jam'i da abinda mutum yake yi ya taho ya sallah a cikin jam'i saboda akwai lada ashirin da bakwai da daraja ashirin da biyar ga wanda ya sallah a cikin jam'i annabi sallallahu alaihi wasallama ce yin sallah a masallaci a cikin jam'i ya fi kai sallah a gida ko kai a kasuwa domin idan kai alwala duk takun da kake yi nema maka gafara ake yi taku daya a kan kare ma zunubi dayan kuma a ɗaukaka maka daraja in kuma ka zauna a masallaci kana jiran zuwan liman to mala'iku za su tsaya suna cewa Allah kai masa gafara Allah ka ji kansa Allah kai masa gafara Allah ka ji kansa haka za su yi ta faɗa sannan kiyaye sallah ya haɗa da farilla da nafilfili ba za ga sun yi farilla mai kyau amma suka tashi yin nafula sai su dan dundungura ta to wannan an hana a yi nafula mai kyau domin da nafula ake cike farilla in bata kai ba idan aka auna sallaka ta farilla aka ga akwai ragowa bata kai yadda ake bukata ba sai Allah ya ce to a duba inda nafula a kawo sai a cike guraren da aka samu tawaya din yasa ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min a'malihi as-salah إذا وجدت tamma قبلت wasairu عمله وإذا وجدت ناقصة ردت ruddat wasairu yace farkon abin da za a yi wa mutum bincike akan ayyukansa ranar alkiyama sallah in an samu sallah ta cika sai a karɓi ragowar ayyukansa gaba ɗaya idan an samu sallah bata cika ba duk ayyukan da ya sai a dawo da su ba za a karba ba sannan musamman a cikin watan azumi yanzu lokaci ne na sallah kun ga sallah tana farawa kullum ana so kai raka'a kusan hamsin in zaka iya shine zaka samu lada mai yawa a wajen Allah ibn qayyim yace da ka iya dawwama akan waɗannan nafilin kai kwana hamsin ba kai fashi ba sai ka imanin ka ya karu sai kanka ka canza kai kanka sai ka canza na farko raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka a biyu ce fi duniya da abin da ke cikinta ana yin ta kafin yi sallah asuba in ta tsere ma kuma za ka iya rama ta a lokaci biyu bayan sallah asuba kamar yadda zuwa hadisin ibnu maja ko ko bayan rana ta fito kamar yadda zuwa hadisin sayyidina ali a cikin muwadda'i maliki sannan na biyu sallar asuba kun ga an hada raka hudu kenan ga salatu duha sallar duha annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita hawa biyar kamar yadda zuwa cikin sahihul ah, targhib wa tarhib akwai raka'a goma sha biyu akwai raka'a takwas akwai raka'a shida akwai raka'a hudu akwai raka'a biyu duk wanda kai a cikin wannan akwai lada don ka dauki biyun ka hada da wancan an samu nawa kenan an samu shida in ka zo sallar azhar akwai nafilfilin da ake kafin azhar akwai wanda ake bayan azhar to su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su hawa uku akwai hudu kafin azhar hudu bayan azhar ga azhar din sha biyu kenan akwai biyu kafin azahar biyu bayan azahar in an hada da azahar din takwas kenan akwai hudu kafin azahar ga azahar hudu bayan ta ai biyu in hada goma kenan to in ka dauki wanda ya fi kowanne sauki shine biyu kafin azahar biyu bayan azahar ga azahar takwas ga takwas ga shida na hada nawa goma sha hudu ko akwai hadisi da ya zo wanda ya ce rahimallahu man salla arba'an qabla al-asri Allah ya ji kan mutumin da yake raka'a hudu kafin la'asar Allah ya ji kan mutumin da yake yin sallah raka'a hudu kafin la'asar wannan a lissafi nawa kenan an hada an samu sha takwas to sannan ga kuma sallar la'asar din raka'a hudu ashirin da biyu kenan sannan bayan magariba kafin magariba akwai na nafila raka'a biyu a cikin riyadu salihin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda Imamul bukhari ya rawaito sai dai wannan ba dole sai ka yi ta ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai ce liman sha'a to kalmar liman sha'a ya nuna kenan ba dole sai an yi ba ko to a cire ta ko to sallar magariba raka'a uku sannan bayan magariba akwai raka'a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kun ga ga biyar can ga 20 da da biyu an hada nawa 27 ga sallar magariba a ishadi akwai mara adadi ita mai adadi raka'a goma sha ɗaya ce ko sha uku kamar da ya zo hadisin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma da kuma hadisin nana aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya ƙari a cikin ramadana ko a wajen ramadana akan raka'a goma sha ɗaya ko goma sha uku sai dai wannan hadisi ba umarni yayi ba ba kuma hani yayi ba babu hani a cikinsa babu umarni a ciki saboda fi'ilan ne babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai raka'a goma sha uku babu kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kakka wuce raka'a goma sha uku ba wannan hadisin a duniya ta sunna kawai fi'ilan ne shi yayi goma sha uku yayi sha ɗaya bai ƙara ba bai rage ba akan sha uku ko sha ɗaya wannan yana nufin mu ma mu tsaya a sha mu rage da daddare sai ce salatul laili masna masna masna masna sallar dare raka'a biyu biyu biyu ce fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla idan mutum ya ji tsoron asuba yayi maza ya ƙara ɗaya don ta zame masa wuturin abin da ya sallata kun ga anan babu adadi hadisi ne a cikin bukhari da muslim haka malamai shi yasa a cikin a cikin littafin nairul awtar na shek a shaukani ya ito cewa a cikin sahabbai akwai mai raka ɗaya kawai akwai mai yin uku kawai akwai mai yin ashirin da biyu akwai mai yin talatin da shida akwai mai yin arba'in da shida akwai ma wanda aka rawaito yana yin raka a ɗari kullum so da ba adadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mutane sallah ba adadi amma shi sha ɗaya yake yi to da haka ne malamai suka ce in za ka tsaya akan sha ɗaya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ka ɗau abu biyu kammiya wal kaifiya kammiyatu wal kaifiyatu yanzu da yawa muka tsaya a sha ɗaya amma a adadi ba ma tsayawa a sha ɗaya kuma akan yadda annabi shi yadda annabi ya sha ɗayansa sallallahu alaihi wasallama raka'a farko bakara ce da ali imrana da nisa raka'a farko kenan sannan an yi ruku'u gwargwadai da za a karanta bakara karanta bakara ga mai saurin baki zai yi awa ɗaya yanzu irin su sudais masu sauri a cikin sallah kasa ɗinsu na bakara yakan kai kasan nawa ɗaya ko nanki ɗaya kenan akalla bakara za ta yi minti casa'in to sai kai ruku sai an yi minti casa'in za ka ɗago don abdullahi dan mas'ud ya ce na ba annabi wannan sallar amma sai da na so in gudu ya ce jiya na so na yi laifi aka ce laifin mai kai ni yayi ya ce wallahi annabi na wata sallah ai da ya ɗaga yana karanta bakara kuma tafiyar yadda yake karatunsa ba haka muke ba shi zaka iya rubutawa in yana karatu sannan duk ayar da ta yi magana azaba in zo sai ya tsaya karatu ya tsaya sai ya karanta addu'o'in neman tsari daga azaba sannan ya gamu da ayar rahama sai ya tsaya sai ya roki rahama in ya zo wajen tasbihi sai ya tsaya yi tasbihi yace to haka na dauka aya dari zai sai da ya gama bakara ina jira ai ruku'u sai na ji ya kama nisa ba ali imran ba nisa ya kama nisa ita ma sai da ya kai karshe sai ya dawo kuma ya dau ali imran ita ma sai da ya kai ta karshe yace da ya ruku'u gwargwado yadda zaka karanta bakara yace da haka daga nan bai ƙara bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallar ba dama ta sace shi a gida yake ba a masallaci yake ta ba duk wanda ya kai to yace a cikin masallaci to mu a iya sanin mu ba mu san wannan ruwaya ba ya fito ya yi sallah daya yi ta biyu ya ga an cika sai ya koma gida Ya ce to abinda sa na baku kowa ya sallarsa don kada a dora muku ita ta zama wajibi ko ba za ku iya ta ban ta zama wajibi shi yasa yake a bassa a cikin gida duk wanda ya hakaito sallar da Abdullahi dan Abbas da Nana Aisha duk sun hakaito ne a cikin ɗakinsa. dan shi ta yi ma so ne sai na ga yadda annabi yake sallah naje na kwana a kofar ɗakin maimuna kamar yadda ya inganta hadisin bukhari yace ramaqatu salatin nabi na ina hange ina leƙen yanda annabi yake sallah sallallahu alaihi wasallama yace har yazo tsaya a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yaro tunda bai wuce shekara biyar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama kunnansa da ya tsaya a hagu sai ya juyo da shi ya dawo da shi dama to kun ga wannan yana daga cikin na fulfili da haka sallar dare in zaka tsaya a adadi to kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama qaulan wa fi'lan amma sai kayi ta bi wa kaifiya da adadin da kuma yadda yayi in ko za ka iya wannan mutu ɗaya ba abin da za ka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma kada wani ya wuce adadi kai fada da shi dan kai ma ka wuce kaifiya ba ai fada da kai ba an gare ko to wannan shine bayanin da malamai suka yi akan wannan duk da akwai malaman da suke ga lalle sai an tsaya a sha uku nan ko sha ɗaya to amma kaulin waɗancan malaman ya fi jaye domin alqaulu muqaddamun alal fi'ili idan kauli ya zo akan gabatar da shi akan fi'ili to Allah ya sa mu dace to Allah ya ce masu kiyaye sallah ne su ulaika humul warithuna waɗannan su ne masu gado Allah ya ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyan wannan ce aljanna da muke gadar da ita ga bayinmu wanda ya kasance mai tsoron Allah wa tilkal jannatu uh, wa tilkal jannatu urstimuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljannar da aka gadan muku saboda abin da kuke aikatawa na alkhairi to Allah ya ce ulaika humul warithuna waɗancan su ne masu gado allazina yarithuna alfirdausa waɗanda suke gadar jannatul firdausi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roki Allah ku roƙe shi in za ku roƙi Allah aljanna ku ce Allah saka mu a cikin jannatul firdausi Allah samu a cikin jannatul firdausi yace domin ita ce mafi ɗaukaka a cikin aljanna din kuma daga ita dukkan sauran aljannatai suke samun kayayyakin daɗi ita kuma ita ce murfinta shine al'arshi da haka wanda duk zai roki Allah ya ce Allah sani a cikin jannatul firdausi to kagan ka roki babbar in aka kare a karamar kaga dai ya fi a ce ba a shiga ba eh ulaika humul warithuna waɗannan sune masu cin gado allazina yarithuna alfirdausa waɗanda suke gadar Jannatin firdaus hum fiha khaliduna su a cikinta masu dawwama ne ba za su fita ba in sun shiga aljanna na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من حلتشمتن من سلالة دقتاتش الروا ruwa tatacce wato aka halicci mutum min tsinin kuma daga tabo Allah ya gaya mana abubuwa wajen guda hudu ko biyar wanda dukansu suna komawa zuwa ga ƙasa da aka halicci ɗan adam da shi wani guri ya ce min tsinin wani guri ya ce min tsinin lazi daga taɓo mai taɓa hannu wanda in ka taɓa shi yana da danko wani guri ya ce min salsalin daga busasshen taɓo, min hama'in daga ƙasa mai bashi masnun mai bashi sannan ce kamar wato kasko bayan ya bushe in ka kwankwasa shi zaka ji yana ƙara wani gurin aka ce haka aka yi mutum wani gurin ya ce min turab daga turab inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to duk wannan matakai ne na halittar dan adam daga ƙasa sannan aka kwaba ƙasar shi yasa ya tabbata hadisi a cikin tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halicci annabi adam daga ƙasa lokacin da zai halitta sai ya aiko mala'ika jibril ɗebo min ƙasa da jibril ya zo tunda ba a ce ga kala ba sai ya ɗebi kala kala ya ɗauki garin ya ɗauki ɓangorai da duwatsu duk ya haɗa ya kai wa Allah Allah ya dama ƙasar ya yi gangar jikin annabi Adam da haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ƴan adam suka zo bisa gwargwadon nau'in ƙasar wani ya zo fari wani ya zo baki wani ya zo mai sauƙin hali saboda wajen laushi laushin wani ya zo mai tattauran hali saboda wajen tauri taurin wani ya zo mai saukin kai wani mai wahalar kai to wani kuma ya zo duk haka gwargwadon ƙasa ɗin da haka ya ce kada wani ya nuna wani alfahari ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi wala abyad ala aswad wala aswad ala abyad illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab yace ya ku mutane dukkaninku Allah ɗaya ne ya halicce ku kuma babanku ɗaya ne annabi adam da haka fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda yake balarabe bai fi balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba sai da tsoron Allah dukkaninku daga annabi adam kuke annabi adam kuma daga ƙasa yake daga ƙasa ne ku ƙasa zan mai da ku kuma cikin ƙasa zan fito da ku منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى to dan adam abu biyu ne akwai aruhu akwai aljasadu shi arruhu mansha'uhu min as-sama giza'uhu min as-sama marji'uhu ila as-sama shi kuma gangar jiki mansha'uhu min al-ardi giza'uhu min al-ardi marji'uhu ila al-ardi ita rai daga sama aka yi shi daga sama ake saukan da abinci shine imani da bin Allah kuma sama za a mai da shi an cire shi ita kuma gangar jiki daga ƙasa aka yi ta abincinta ma daga ƙasa ake samun sa, kuma cikin ƙasa za a mai da ita bayan mutuwa da haka mutum rai ne da gangar jiki wannan a sama wannan a ƙasa to shine yace laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu Allah ce sannan muka sanya shi nutfatan alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum na. Allah ce fa ni'mal qadiruna summa muka sanya shi nuqfatan ya zamo ɗigon mani fi qararin a cikin matabbata makinin a batsarewa ita ce mahaifa wata aka kiyaye ta wato Allah ya kiyaye sai ga dan bai fado ya mutu ba ko kuma bai riɓe ba ko kuma ba a barin sa ba shi yasa aka kira ta qararin makin wani guri ne tabbatacce wanda ake aje mutum a ciki fi zurfatin sana ga dogon ciki ga duhun mahaifa ga kuma duhun wato mahaifiya da take ciki kuma khalaqana nutfata alaqatan Allah ya ce sannan muka mayar da wannan dugon maniyin ya koma alaqatan gudan jini anan ma'anan khalqu tana daukan ma'ana biyu akwai al al-khalqu bi ma'ana ijadu shay'in min al-adami samar da abu daga babu ba mai iya wannan sai Allah akwai alkhalqu bi ma'ana tahwilu shay'i min suratin ila ukhra akwai canza wani abu ya koma wani abu akwai kirkirar wani abu daga babu to kirkirar wani abu daga babu ma mai iya wannan sai Allah kirkiro abu babu shi kwata kwata a samar da shi ya zama akwai ba mai iya wannan sai Allah shi sa Allah ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la nan alkhalq ne bi ma'ana ijadu shay'in min al'adami akwai kuma tahwilu shay'in min suratin ila ukhra kamar ka dau karfe kai cokali kai wuka kai galma kai fatanya wannan ai duk tahwilu shay'in ne min suratin ila ukhra wani abu ne aka juya shi ya koma wani abu kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halicci mutane daga ƙasa ya halicci aljanu daga wuta ya halicci mala'iku daga haske kun ga akwai hasken kenan sai da aka halicci hasken daga hasken kuma aka ɗebo aka yi mala'iku can kuma sai da aka halicci wutar daga wutar kuma aka yi shaidanu da aljanu sai kuma da aka halicci ƙasar daga ƙasar kuma aka yi annabi adam to wannan tahwilin shay'in min suratin ila ukhra samar da ƙasar da samar da wutar da samar da hasken wannan kuma Allah ya samar da su sannan ya juya su suka koma wani abu kun ga kenan halitta yana nufin ma'ana biyu samar da abu daga babu da kuma canza abu daga wani abu ya koma wani abu to anan ne dan adam yake iya samun wata dama shi ma ya juya wani abu ya koma wani abu amma bai isa ya samar da abu daga babu ba to Allah ya ce sannan muka sanya shi na tsufatan alaqatan ya koma alaqatan fa khalaqana alaqata sannan muka sanya muka juya ita kuma alaqatan ita tsoka din ko gudan jinin mudghatan ya koma gudan tsoka gurgurde da za a iya taunawa fa khalaqana almudghata idaman sannan muka juya wannan tsoka din kuma ta koma ƙashi. duk wani iko na Allah nama ya koma ƙashi. daga ƙasa fa daga ƙasar aka zo aka yi mani daga mani aka yi gudan jini daga gudan jini aka yi gudan tsoka gudan tsoka ya koma ƙashi. so sai Allah ta'ala ce kuma faka sauna izama lahaman sai kuma muka lillibe shi kuma ƙashin da nama aka sa jijiya aka yi wayarin aka hada da kwakwalwa da zuciya aka bawa ido ya gani aka yi maka kofofi guda tara kofa ido guda biyu kofa kunne biyu kofa hanci biyu kofa baki daya ga kuma dubura da al'aura wannan sune kofofi guda tara duk wacce ta toshe akwai rigima to kaga Allah ya ce to thumma ansha'nahu khalqan akhara sannan kuma muka farar da shi ko muka kirkirar da shi ko muka juya shi zuwa ga wata halitta din kuma daban ma'ana halitta din daban to shine malamai suka ce ko waɗancan halayen ake nufi guda bakwai wacce mutum ya wuce ta wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da wannan inna fi al um lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa to akwai sifal insha'i din shine busa masa rai sannan ma'ana ta biyu ko kuma aka mai da shi namiji ko mace ma'ana ta uku fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa ma'ana ta hudu kukan da zai bayan ya fito sannan ya kama nono sannan kuma a goya shi sannan ya fara rarrafe har ya iya zama har ya iya tafiya har ya iya magana har a yaye shi har kaza kaza ko kuma fitowar haƙora da fitowar gashi a jikinsa ko kuma ba shi hankali da fahimta duk wannan an fassara shi da khalqan akhar to anan wato akwai ilimi mai zurfi Allah ta'ala cikin wata aya ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wasu na ga wannan aya kamar to yanzu gashi ta hanyar ilimin zamani ana iya sanin dan da ke cikin mahaifa kuma Allah ya ce shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa sai ake kamar wannan bai ci karo da ayar ba sai mu ce ba cin karo shi wanda zai ga abin da ke cikin mahaifa zai ga namiji ne ko mace kawai amma ba shi da iko ya gane namijin nan ko mace shekara nawa zai a duniya mai ilimi zai zama ko jahili ya'ya nawa zai haifa buhu nawa zai ci na shinkafa lita nawa zai sha ta ruwa mai faɗa ne ko mai hakuri? mai dariya ne ko mara dariya zai aure ko ba zai ba a ina zai rayu nawa zai samu nawa zai kashe sanin waɗannan abubuwa akwai wanda ya sani ba wanda ya san waɗannan sai Allah dan da ana sanin waɗannan akwai waɗanda da an sani ma za a cewa waɗannan ai fatawa a ciro su ba wanda ya san wannan sai Allah ta'ala da haka sanin cewa namiji ko mace abu ne mai sauki amma sanin ya mutum zai rayu kaga gaibi ne ba wanda zai san wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yace fa tabarakallahu albarka Allah ta yi yawa tana da yawan da ba ta da iyaka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi yakuna lil alamin nazira tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ahsanul khaliqina wanda shine mafi kyautatawan masu halitta anan bi ma'ana tahwilu shay'in min suratin ila ukhra amma ba ma'anar ijadu shay'i min al'adamu ba wato duk wani mai juya abu daga wata sura ya koma wani abu to Allah ya fi shi amma kirkiro abu daga babu nan ba magana ma Allah ya fi wani dan ba wanda zai iya wannan din thumma innakum ba'da zalika lamayituna thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum يوم القيامة تبعثون الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون sannan ku bayan haka ma'ana bayan kun rayu wani zai mutu yana yaro wani zai mutu yana matashi wani sai ya tsufa zai mutu ko ba haka bane mutuwa tana iya riskan mutum a kowane hali da haka dan adam yana da matakai guda biyar na ɗaya rubutaccen dan adam wanda babu shi a same shine rubutacce a jikin lauhul mahfuz Allah ya rubuta ka kai da kake nan zaune cewa za a same ka ta hanya kaza da kaza lokacin ba a ma auren mahaifiyar mutum da mahaifinsa ba kaga rubutacce ne shi na biyu kuma shine samuwarsa a cikin tsatsan mahaifinsa da mahaifiyarsa na uku bayan haɗuwar mahaifinsa da mahaifiyarsa ta hanyar saduwa shine ya ciga cikin mahaifa kuma ya zauna a ciki shine mataki na uku zai ta tsiro ya ta girma ya ta girma wannan shine mataki na uku sai kuma faɗowarsa duniya shine matakinsa na hudu matakinsa na biyar kwanciyarsa a kabari bayan ya mutu sannan kuma tashinsa gaban Allah rana alkiyama ko a kai shi wuta ko a kai shi aljanna to kowane ɗan adam sai ya bi waɗannan matakan da haka malamai suka ce kai wa kanka tambaya biyar in ka samo amsarta to ka san ka san kana da zaka nemi makoma mai kyau na ɗaya ka tambayi kanka ni waye me amsa ni mutum ne ɗan adam daga ƙasa waye yi ni Allah ta'ala me yasa yayi ni dan bauta masa a ina nake yanzu a gidan bauta ina zan tafi gidan sakamako duniya gidan aiki ne babu sakamako lahira kuma gidan sakamako ne ba aiki to tunda a gidan aiki kake kakai sakaci da aikin da haka tambayar nan biyar tana da muhimmanci ko aje ya rubuta ta ya dinga kallanta ni waye waye yayi ni me yasa yayi ni a ina nake yanzu sannan ina zani shi yasa Allah ta'ala ce summa innakum ba'da zalika sannan bayan haka lamayyituna ku masu mutuwa ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatil maut kullu man 'alayha fan kullu shay'in halikun illa wajha wal innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan mutuwa dole ce ba yadda za a yi thumma innakum tuba a suna sannan ku a rana alkiyama suna ana tashin ku kowa za a tashe shi kenan alba'athu ba'da maut kenan to Allah ya samu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladam inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai. a wancan na yi nasiha sa hula mana hango masu hula ba su kai adadin marasa sa hula ban san me yasa ba kwa sa hula ba ko irin ka tashi kafiya na cin da ya kamata a riga dan dorawa saboda cikin masallaci kake kuma wajen karatun qur'ani sannan na ce kowa ya dinga zuwa da mushafi na alqur'ani yana rikewa wataƙila ma da ya takarda da dan fensir ɗinka don akwai fa'idar da za a faɗa sai kai kokari ka rubuta amfanin rubuta wannan fa'idan wata ran za ka manta abin sai ka tuno saboda haka da ɗan takarda da ɗan fensir ake zuwa tafsiri da kuma mushafi na alkur'ani don ka zo da mushafi kana bin ayoyin idan aka faɗi wata fa'ida kuma ga ɗan fensir ɗinka da ɗan takarda ka sai kai maza ka rubuta wannan fa'idar kaga amfanin fa'ida wani abin sai ka daɗe baka gan shi ba ko kai ta neman inda yake ka rasa yasa wasu maganganun muke faɗan maraje inda za a same su don wata ran za ka iya komawa kai ma bincike sai ka ƙara faɗaɗa iliminka to Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله takaitaccen bayani da muke so mu yi wa yan uwa gaba ɗaya shine wato na farko dai yan uwa za su ga cewa akwai ɗan canje-canje da aka kama wannan shekara ba kamar yadda aka saba ba to muna fatan kowa zai bada da haɗin kai ma yan hisba saboda wannan abu an yi shi ne saboda tsarin tafsiri ɗin ya daidai kuma yin haka ɗin shine wato a zai sa ya samu mu samu natsuwa kuma a samu ci gaban tafsirin ba tare da wani cikas ba kowa da ya riga san da ya ga wannan tsari shi kansa cikin da zai bani cewa wannan tsari da aka yi ya dace sannan abu na biyu shine wato bayan wannan akwai wasu masu kai ziyara ma malam gida to nan ma dai akwai wasu tsare-tsare da aka yi idan sun dai za su samu waɗanda suke yan hizba da sauransu a wajen to nan ma bayanin da suka musu muna fatan za su yi hakuri su bi tsarin da yan hizba ɗin suka tsara sannan bayan haka idan an tashi daga tafsiri lalle babu bukatar a ce mutane sai sun tsaya sai sai sun gaisa da malam sun gaisa da malam saboda aka an ga tafsiri bukatar malam kawai ya koma gida wannan shine sannan ko bayan nan yadda aka saba ta ƙauyuka garuruwa ah, na wajen gari wasu suka insha Allah za a ci gaba kamar yadda aka saba wanda za a fara daga asabar mai zuwa inda insha Allah sannan bayan haka akwai wasu suka da za a yi guda hudu ko biyar a cikin gari da yamma a wasu unguwanni da wasu masallatai saboda fa'idodin da wannan wasu suka na unguwanni da suke da shi a ƙarshe muna fatan kowa zai ba da haɗin kai ganin cewa da domin ganin cewa an ci gaba da wato wannan tsari na tafsiri din duk wanda ya zaɓi wani shawari domin inganta wannan harka na tafsiri din zai iya zuwa ya sami mai bamu shawarin ko ya zo da kansa ko ya rubuto ya kawo insha Allah in mun ga ya dace za mu ɗabbaka sannan masu rikodin kuma a kowa ana buƙatar ya yi ƙoƙari ya kawo microphone ɗinsa da sauransu kafin a fara tafsiri idan an fara tafsiri ba za mu so a zo a ta sa makale abu na har aje a cire da wani abun nan ba wannan dai shine insha Allah sannan ma ila masu ba ta kofar liman su yi hakuri kowa dai ya gare tsarin da aka inda an ce mutum ya dakata insha Allah ya hakuri ya dakata din ba an yi don a musguna masa bane an yi don a gyara tsarin ne wanda shi kansa ma zai ji daɗin haka ne wannan dai shine a takaice insha Allah yawwa sannan ko masu kaset duk mai sai da kaset ya buga tambari a cikin kasadinsa wato ya sa suna wani san ko wani abu da a jiki. duk kasadin da aka zaga aka cewa babu wannan tambari a jikinsa za a hana sayar da shi domin ana samun matsaloli a game da suna din sai ka ana samun matsala ko kasar da ya ko abu a nan da inda za a tuntubi mai kasar din saboda haka wajibi ne ya sa tambarin sa in ba haka ba da an gani za a na sayar da kasar din wannan da shi na takaice bayanin assalamu alaikum wa rahmatullah ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر kamar da aka saba kuma duk shekara akwai taimako da ake karba a hannun mutane domin kai ziyara gurare guda uku ko hudu na daya gidajen marayu na biyu kurkuku na uku asibiti sannan kuma na hudu marayu waɗanda suke a gidaje waɗanda suke zuwa mana da larurori da matsaloli da aka za a ci gaba da karɓan wannan taimako wanda Allah ya hore masa zai kawo buhun shinkafa ɗari zuwa hamsin zuwa goma ko kwano ɗaya ko rabin kwano da ana bukata da gero da shinkafa da dawa da masara duk waɗannan ana bukata sannan haka tufafi waɗanda ake rabawa sababbin waɗanda suka musulunta da kuma waɗanda suka daɗe a musuluncin waɗanda suke da larura shi ma za a ci gaba da karɓan wannan taimako don cin gaba da wannan aiki abin da muke so dai kafin wannan wata ya fita Allah ya lissafa mu cikin waɗanda zai wa rahama ya zama dukkan ramadana in ya zo waɗanda ake wa rahama ya zama a list ɗin akwai sunayen mu da ko ba yadda za ka samu rahama sai kana aikin jin kai saboda ka shi yasa muke faɗaɗa ayyukan jin kanmu kowa ya kokari ya ga yayi wani aikin alheri a cikin wannan wata da salloli da karatun qur'ani da tsayuwar dare da kuma azumin da kuma ayyukan jin kai saboda muna fata Allah ta'ala ya karbi azumin mu Allah ya sa mu cikin waɗanda za a yi rahama a cikin wannan wata ma mun daidai za mu fito dinnan wani ya zo ya karba addinin musulunci saboda haka muna masa fatan alheri Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da shi a cikin addini ya kuma karfafa zuciyarsa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk